akwai ka gane in ba ku dan misali ran komuwa ga Allah kai mai akwai ka gane in ba ka dan misali ranar komuwa ga Allah ya biyar fari dai a ciki za a nannaɗe ka Lami guda akan tona ka tana ba a tona goma dan wai kana da hali a ciki za a guda ka haka nan wanda bai da komai ran komuwa ga Allah ya biyar fari dai ciki za a nannaɗe shi rami guda akan tona ka tuna ba a tona goma don wai fa bai da komai sun mala idan ka duba ta nan daga danganta kanku daidai kai mai akwai ka gane in middin tana da shi ne in middin tana da shi ne burin ka shirya khairi taimako ga kowa ka taimaka wa kowa ka agaza wa kowa ka